ƙato a zaman ɗaki ɗan zaman ɗaki wata al'adar sai ɗaki mai gidan an kone shi waje a cikin ɗaki ah, ah, ah, Ashe za ka zo kenan an zama duniya an manta yanzu ban san iya adadin kajin da ka ci ka kafin zuwa ban sani ba kai hakuri abin ne ya zo lokaci daya haba salisu ba abin da mama a gidan na na wuce suke ci kai da wallah ai na riga na gama kunna abin da zan kunna salisu salisu eh? ya salisu yaya ya kai eh abokina ne abokina ne me zai gidan a ah, zuwa ya guri na ai zai ci ni zama ga ma da kata nan wallahi gata nan ya Allah gata nan a da kai gata nan a a a wayo wayo bai zo ba a ya riga zo ai yan bayan ta haihu ya a ragowa hudin da kasa zo sai bayan ta haihu na dama mu shida ne na ka mu shida ne goma gidan ku na ba ku gidan ba ku da manya ne ba ku da manya gidan ku a a a to ku koma gidan ka ba da ba take ko je gidan ku shiga ina ya kai wuri ba wannan ba wallahi ba kana ji eh za mu neme ka ban gane da ku neme ba ka je kawai in amfanin ka ta yi za mu kira ka ai ni kullun na amfani da amfanin gidan nan to bude kofar nan kai kai fito fito da gidan nan gidan nan wai gidan nan nawa ne na wani na mata gidan dai a ah, ku sake ni ni wannan auren gaskiya bismillah ni da na saka ni na go ta zabuwa na dauke ta dauke ta ɗauke ta da za a dauke ta auto abin da ya kashi kenan yin wace a gidansu kenan dauke ta yin wace a gidanku akwai kana ma amma wannan kai ba wannan ba da gidanku bane wannan ko a ah. ba ne kuma ne shi ma yana da abokan sa a ba ne kuma ne za su zo zubin su bude ba dai wani su hudu ne suka rage yanzu dama mu shida ne mu nawa mu shida dawafi za a yi ai ba dawafi za a yi ba ni ma ba dawafin na ci za a yi ba amma dai dole in muka tadda abu wato ba madara tana can tana cikin wani gwangwani za ka gani ka taɓa mu madarar akwai ni yau ma karshe kenan maganin gida karshe ya kaɗi ba ina iba to to to akwai zamzam da ya kawo shekaran jiya yana ta kwashe shi to ibi ka ya kai wanka abinda za a yi masu gwajin nan zan je ɗauko ce ga shida a gida billahi da su zo ga shida ta kanka za su fara kai ne kake mura masu gwaji masu zirkuma wallahi katakon ma sabu za ka muku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 shi ɗan ɗaki ga shi ne kuma mu hangari mun dawo ma mu biya ta gidan abokina ko Kai ne kunna mana AC saboda zafi? AC. Kadiran wa maridan wa aliman da Allah zai sa wani wani soja yi kuskure ya wurgo irin bam din mai tarwatsa mota wurgo wani mota ta mai dai dai da ni da ku wato na fahimci a duniya mai kulla min wannan jarabar duniyar wanda ya hana ni jin daɗi a duniya shi wannan bakon ne wannan yaron wannan wannan yaron mai fuska kamar wanke karas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

to a cikin group na latin gaya min group ɗinka daga a zuwa z gaya min naka <clears throat> wane baturan titi ne wane bio ne ya baka ya baka lasin a cikin vehicle investigation officer gaya min wanda ya baka lasin bio kasan bio shine investigation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 ya ta sadiya a lafiya lau wallahi a lafiya kalau wallahi madalla san da kokari san da kokari yawa wato Allah da ikonsa ai da baka zo ma to da babu shakka ni zan ce da kaina Allah sarki dan mu zauna mu tattauna mu ga yadda zan kullo wannan al'amari ai shi yasa dama na ce to bari in taho da maganar Salisu tunda Allah ya sa an gama biki salisu ba ita tun ita dawo gida ba ko kuwa eh to to to eh to da wannan kuma da wannan kuma to gaskiya wani al'amari mu kan mu rasa yadda zamu da shi domin duk sanda aka yi sadiya aure to tare suke tafiya da salisu kafar ta kafarsa tare suke zama to hmm. Ki salisu? Eh. Saboda ai abin ma wato yadda yake faruwa. Eh. Ai shi idan ya je ya tare a gidan ya zauna. To abin takaicin kuma shi ne kuma da yake sanadin kuma da ake koro ta daga gidan mijin su kuma dawo gida baki da. Au, ita sadiyan. Ita sadiyan. Kuma aka yi a hakan dai. To amma sai na ce to abin da za a yi. Tunda kai ka fahimce mu, muwa mun fahimce ka. Na kusa dai. To abin da ya kamata kai mana mu koki arziki muna neman alfarmar kai kai mana wani kokari eh. a sa mana shi a makaranta shi shiwa shi salisu kaga in ka sa shi a makaranta kaga shi zai tafi can ya je awoyin da zai yi na karatu yana cikin yana sa eh. lokacin da zai dawo da yamma kai ma ka dawo kana gida kaga shi kenan ba wani abu da zai dinga bata maka rai ko ya daga ma hankali to an daga ka ce wai na fahimce ku na ce na kusa fahimtar ku dai baba ban gama fahimta kowa dama can ba sashi a makarantar ba a ai ana sashi to amma ita idan a gidan da take yin auren an sallame ta to shi ma fa sai ba makaranta sai kuma su dawo baki da to kaji dalili to idan ban gama fahimta ba wato shi dai salisu a takaice ko rasa yin da shi ne a ai kai tsaye ba to eh to to to to da wannan din ba dai eh. kar ku ni ni in na an zo gurin ni kun rike ne ku diki ni na san da kaga an yaga an taimaka a a ku sai wani mu ba da yau